a sunana sanata kabiru garba marafa a ofrcon kamar yadda kowa ya sani <clears throat> na kira wannan tattaunawa ne da manema labarai a domin isar da cikakkiyar godiya ta na farko ga allah subhanahu wa ta'ala mai komi mai kowa wanda ya ara mana lokacinsa kuma ya sanya soyayya mu a cikin kirazan bayansa musamman na jihar zamfara a musamman kuma na zamfara ta tsakiya babu shakka mun tattako wuri da yawa lokaci mai tsawo kuma an yi gugwar iri daban-daban kuma alhamdulillahi mutanen wannan yanki <clears throat> duk yadda ake yi maɗa kamar yadda na sha sun yi mana ko mutum aka ce ka je wurin shi yau ya baka ka je gobe ya baka jibi kuma ka je ya ce ka yi haƙuri ina ganin idan kana da hankali kamata ya kai godiya so babu shakka Allah ya mana biyan da ake yi na shiga takara 2007 Allah bai ba mu nasara ba kuma muka yi hakuri muka haƙi <coughs> shekara hudu ta wuce muka dawo 2011 Allah ba mu gagaruman nasara wadda har yanzu ba a samu ma irin ta ba a tarayyar Najeriya <coughs> na biyu muka ƙara dawa muka kwata kuma alhamdulillah ana tare aka samu nasara gagaruma ko da yake bata kai waccan ba amma dai ita ma nasara ce babba don an ci zaɓe da sama da kuri'u dubu ɗari biyu tun a wancan lokaci a wannan yankin kawai na zamfara ta tsakiya kamar yadda na sha faɗa babu wani abin da tsakanina da mutanen zamfara musamman kuma wannan yanki wanda suka bani amanar su sai godiya domin ni na san abin da suka yi man alhamdulillah kuma ina godiya ga allah ni ma ya hore mani <clears throat> gwargwadon hali na yi abubuwa waɗanda alhamdulillah ina alfahari da su kuma duk wanda ya goya min bayan alfahari da su ina son yi amfani da wannan dama in yi magana ne akan wannan zaɓe da ya gudana wanda <clears throat> yau Allah cikin wasu ya kawo sa na gode kwarai ga mutane sama da dubu casa'in da ɗaya da aka ce <clears throat> alƙalin makai suka gwada sun zaɓe mu kuma sun so mu koma mu ci gaba da aikin da muka yi to amma kamar yadda muka sha faɗi Allah shi ka ba da mulki kuma shi amma mallake shi ka ba shi ga wanda ya so lokacin da ya so yadda ya so to ta Allah ta kasance kuma ni Kabiru Garba Marafa na karbi wannan hukunci na al'ummar jamfara ta tsakiya da hannuwa bibbibiu kuma ina musu fatan alheri ina fatan Allah ya sanya wannan canji da sun kai ya zama musu alheri ya zama muna alheri gaba ɗaya ya zama mu jihar mu alheri ina fatan duk alherin da a cikin shi Allah ya tabbatar musu da shi ya tabbatar mana da shi gabaki da a ina godiya gare su bisa abubuwan da sun yi na baya da sun ka wuce kamar yadda na faɗi shekaran jiya na interview wannan ba faɗa wane ba du odai a hasali ma rigima ce ta cikin gida ba zaɓe ne ba wanda an kai an kai gwagwarmaya da wata jama'iyya da wata jama'iyya a'a wannan gwagwarmaya ce a jama'iyya ɗaya aka yi shine kawai abin da ya gudana kuma alhamdulillah ina jin duk ɗana gari abin da yake so namiji abin da an namiji shine a samu cewa in aka taɓa ka za a samun ka tsaye so mun yi abin da ya faru 2019 kamar yadda na ce ba ni da wani apology <clears throat> wato ban jin wani kaikayi har yanzu ga zuciyata na abin da ya faru abin da kuma ya faru yanzu shi ma wala babu wani abu a na kaikayi ga zuciya gare ni ko ma ga wani masoyi na akwai shi koyaushe a tuna baiwar da Allah ya yi baya to ita za a yi amfani da ina godiya ga kowa har da su abokan adawa waɗanda sun kai tsaye suka ga cewa a irin wannan abu da ya faru yau ya faru domin mu gare mu sun koyar da mu darasi mai yawan gaske kuma alhamdulillah mun gode kwarai ina godiya ga shugabannin tafiyar gidana musamman a tun daga shugaba shi alhaji siraji garba mai katako zuwa kuma ciyawomi na local government da ward ward da sauransu ina godiya ta musamman ga mutane ejan ejan waɗanda suka yi ƙoƙari sosai tukuru a zuwa har collation center da sauransu ba zan so in kawo sunayen ɗaiɗaiku ba a ciki domin suna da yawa kuma sun taka rawa babba kuma kowa ya sani a wannan ina son in godiya ta musamman ga ɗan social media na wannan gida na wani siyasa babu shakka kun gwada ɗaya ne ku kuma kun jajirce duk da ya kamata ku kun yi ina godiya ga <clears throat> malamai musamman waɗanda sun kai addu'o'i da fatan alheri da abubuwa sosai a mu da su babu shakka ta ƙare mu sosai kuma na tabbata abinda an ka yi ba zai <clears throat> je a banza ba insha Allah ina godiya ta musamman ga shugabannin tsaro waɗanda sun ka tabbatar da sun tsaye rayuka da dukiyoyin jama'a a duk da yake an tafka banna wadda ba a taba ganin da irin ta ba a wannan yanki namu na zamfara alhamdulillahi ina ganin da ba sa hannunsu ba da wata fila abin ya wuce haka nan ina godiya ga 'yan siyasa daban-daban waɗanda muka haɗu da su sanadiyar wannan tafiya 'yan wasu gidaje waɗanda sun ka gane wane ne ni ko kuma ya aƙida ta take da sauransu ina godiya ga ita kanta hukumar zaɓe ta ƙasa da kuma ta jihar zamfara domin ganin sun taka rawar da sun ka taka da kuma ganin cewa an yi abin da ya kamata babu shakka sarakuna uwayenmu ba za mu bar su a baya ba na gode masu kwarai musamman na wannan yanki da irin